كرتامني إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم lalle ni na dogara ga Allah ne, shi kaɗai na jingina a gare shi cikin lamarina, shi ne na kuma shi ne Ubangijinku. Babu wani abu da yake tafiya a doron ƙasa face yana ƙanƙan da kai ga Allah, yana ƙarƙashin ikonsa da mulkinsa, yana juya shi yadda ya ga dama. Lalle na yana kan gaskiya da adalci, don haka ba zai taɓa ɗora ku a kaina ba, domin lalle ni ina kan gaskiya ku kuma kuna